Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmanu na shinaki muku marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu na 2024. A cikin shirin za ku cewa fannin al'adu na Nijar na cikin zulumi a sakamakon rasuwar mai ban dariya Ada mai Kano jiya a Maradi. Bikin dokin iska dan filinge zai soma yau. Muna tare da karin bayani a cikin wannan shiri. rahoton musamman na yau zai kai magana ko kuma zai magana akan tafkin birnin gauri da bai fakewa da kuma ke fuskantar barazana dusashewa za mu fara shirin da wannan labari an sake jona kamfanin wutar lantarki nijalaka da layin lantarki na najeriya hakan ya biyo bayan ɗage takunkuman da ƙungiyar da yawo ta kakabawa nijar a ranar 24 ga watan fabrairu da muke ciki sake juna layin dai wato ya kana jiya da misalin karfe bakwai da rabi na marice in ji shugaban kamfanin nijalaka na jihar maradi a hirar shi da wakilinmu dawowar wutar lantarkin na kawo sauƙi ga al'umma musamman a lokacin da azumin watan ke matsowa mu dogon duci aka ce ba ala ya ce gani bisa program special facci alhamdulillah an yi lakwal an gina rijiya yanzu abin da ya saura gwamnati mu musalam haka ce saye muryar mai ban dariya ko mai wasan barkwanci kenan ada mai kano kuka sarara allah ya yi masa rasuwa jiya laraba 28 ga watan fabri a maradi dan wasa ne da ya fice sosai kuma mai gabatar da shirye-shirye na rediyo ada mai kano ya baiwa 'yan nishar dariya sosai a hilayen wasanni a rediyo da kuma a talabijin duk da rashin lahiyar da ya kama shi ada mai kano ya ci gaba da wasarsa har lokacin da mutuwa ta ɗauke shi za mu dawo kan tarihin wato rayuwarsa a rahotanninmu na gobe wato musamman rahotonmu na musamman sai mu ce Allah sa kwanciya hutawa ce. Yau ne aka soma shagullan bikin ƙasa da ƙasa na dukin iska ɗan filin karo na bakwai. Buki ne da ke da manufar taimakawa wajen bunƙasa cigaban al'umma tattalin arziki da kuma al'adu na gundumomi a bala filin da balayara. asmana malam isa shugaban kungiyar dokin iska dan filinge ya yi wa salamatu kadiri bayani akan tsare-tsaren wannan buki Muna godiya ga Allah saboda ko a wannan shekara mun samu shirya wannan taro abin ya bai wa jama'a da dama mamaki. Sannan mu ma abin ya ba mamaki ganin babu abin da ya canza bisa ingancin tsare-tsare. Halin da ake ciki na rufe iyakoki ana ɗora tambaya ko ya 'yan Nijar da waɗanda suke waje za su zo wajen taro amma cikin yarda Allah an ɗage rufe iyakokin da aka yi da Najeriya wanda makiyayen Najeriya Najeriya har sun zo. Akwai wani sarki da zai zo daga Najeriya sannan akwai makiyaya Algeria da Tunis sun zo. Sannan a cikin waɗanda aka gayyato a yau mun karɓi ministoci shida. Abin da ya shafi taron wasanni muna fatan samun dawakai fiye da na bara. Ina fatan dai sallar za ta kyau sosai. Eh, euh, ministoci uku na kasar benin sun kai ziyara jiya a iyakar kasar ta benin da nijar biyo bayan matakin ɗage takunkuman sai da yawo tawagar gwamnatin ta gano cewa benin ta bude iyakar ta nan take amma har yanzu nijar ba ta kawar da shingayen da ta aza ba don rufe iyakar ta da kasar ta benin abdullahi biyocha ne ministan kasa na benin ya jinjina wa al'ummomin bangarorin biyu a game da juriyarsu tare da fatan al'amura za su daidaita a kwanaki kaɗan masu zuwa Kamar yadda kuka sani, a bangaren kungiyar Sediyawo an ɗauki wani ƙudurin rufe iyakoki, kuma a ranar sabbin da ta gabata an samu wani da ya dawo da batun buɗe iyakokin. a wannan ranar ma kahin faduwar rana muka ƙaddamar da wannan dokar nan da nan sai komai ya kankama jami'an tsaro na kwastam da na ma'aikatar gandun daji suna tsaye don kare lahiyar al'umma da dukiyarta an buɗe iyakar muna fata daga wancan bangaren ma su ma za su buɗa don al'ummar kasashen biyu su rinka gudanar da ayyukansu cikin tsanaki haka zalika kungiyar ta da yawon ta kara jaddada kiranta ga magabatan kasar niger da na ios e don su ba da tasu gudunmawa wajen sake farfado da kungiyar ta da yawon kilogram 44 shine adadin mugunyar kwayar da jami'an hukuma a yaƙi na yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi suka kama a gadas a kan hanyar zuwa zandar a ran 21 ga watan fevrier mutane hudu ne aka kama da wasu kayayyaki masu yawa kwamisar kabiru idi kanto shugaban hukumar okritis a gadas ya buƙaci al'umma da su ƙara lura sosai da ire-iren waɗannan mutane 21 ga watan Fabrairu 2024 ma'aikatanmu da suke aiki bisa bariyar shigowa a gadas in an biyo hanyar zandar suka yi nasarar cabke mutum hudu masu fatauci na mayagun kwaya duka kuma 'yan ƙasar Nijar. Kwayar da suka kama ta kai adadin kilogaram 44 na taba wiwi. Ita ga taba wiwi an san yuta ne cikin mota. Mota ce mai ɗaukar fasinja da kuma kaya. Kwaya an ɓoye ta cikin kayan da ake ɗaukowa cikin mota. Sun baro wani ƙauye ne da ake ce mai agaji cikin gundumar tasawa jihar maraɗi za su kawo ta a gadas wanda haka nan mun samu saluloli guda biyar da kuma kuɗi namu na nan jika 21 kiran mu ga al'umma ne na jihar agadas ga baki ɗai eh, musamman mutanen da ke cikin garin agadas kira ne za mu ce musu su ƙara ba da haɗin kai in suka ga mugu su zo su yi ɗima jami'an tsaro Wasu mutane ɗauke da makamai sun yi garkuwa da wasu mutane hudu masu sufurin kayayyaki da tarkuna tsakanin wato birnin Kwanne da illela a nigeria Uku daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da sun sun samu sun kuce. Waɗanda suka ɗauke su kuma sun buƙaci a basu miliyan ɗari da ashirin na sefa kuɗaɗen fansa kafin su sako su. In ji shugaban ƙungiyar masu tarkunan mamman wato awali a hirar da Usman Musa Arzika. su hudu ne su akwai kanamu guda ciki to yanzu guda uku sun samu sun kutubu shi gudan bai hito ba shi babban yanzu haka zaman da ake dai ba sako shi ba bai saka ba suna son sai an ba su kuɗin su na fansa lalle babu wanda an kashe daga cikin su to farko tun yaran na ga hannun su abin suka tambaya suka ce a ba su miliyan 120 na sefa yana a sako su a ga hali yanzu wa ke da miliyan 120 bisa ga ta tun da layin Nijar na sun kai kiran mutane ba da layin Najeriya ba yanzu kuma gargadin da mun kai musu tun lokacin da mun kai zama da chairman din illela merkinsu mun zama mun tattauna da su magana harkar nan ta dare kuma mun zaka mun ja kunnuwansu kuma su ma sun sa ga sanarwa an yi ta sanarwa to yaran namu ka san sai a hankali abubuwan su duk da aka kwatanta musu abubuwa sai su ga ka hana su abincin na Ƙungiyar Transparency International Reshen Niger tare da Proje mai kula da tsaron lahiyar al'umma da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma rigingimu na gudanar da wani horo ga kwamitocin 'yan ƙasa da kuma jami'an tsaro na dukkan jihohin Niger. Mamman Wada na kungiyar Transparency International ya yi wa Idrisa Adamu ƙarin haske. za mu tantanawa da sojawa da jandarmu da polis da gar waɗanda tsaro shawa kuma da hula bisa abu biyu na farko da turanci ana cewa eh, reform in system da security fasali na yanda ake tahiya da kare eh, lahiya al'umma yanda ake kokowa da 'yan ta'adda yanda ake yi ƙasa ta zamana lahiya na biyu kuma kamar yayane za a yi ta da al'umma da sojawa yanda ake aiki ta da tsaro kuma yanda ake aiki ga kare hakkin dan adam wato wannan abu kun san abu ne mai wuya kun ga yadda abin yake a cikin garuruwa duk inda ke da wannan aikin na ta'addanci yadda al'umma kasa ke gayyara wato wannan kamar horo shine za mu ga ta hanyar da za a bi wato a canza eh, iya tahiya da wannan abu a kware ga tahiya da wannan abu mu kusan da ba iko bane ba amma kuma kariya yan kasa ya shahi kowa ya shahi sojawa ya shahi warahulla wato ministan shinkai ya kasance shi a sansanin mutanen da suka baro ƙauyukansu a turodi wannan sansanin na karɓar sama da iyalai dubu biyar da ke kumshe da mutane dubu talatin da biyar wasu mutanen kuma suna a makolandi wasu daga cikinsu sun mika koke su ga ministan kamar haka Wahalar da muke sha a nan wallahi sai dai Allah ya kawo muna mafita. Amma abin da muke so ga magabata a gyara muna wurinmu mu koma gida. Ko kullum zinariya ake bamu a nan ba ma jin daɗi. Abu na biyu ƙungiyoyin da ke kawo muna taimako duka sun daina. Yau akwai wanda ma bai karya ba. kina ya kamata su san matakin da za su ɗauka. Tunda muka zo nan yau muna cin watanmu na takwas. muna godiya matuƙa ga sarki muna jinjina ma magabata da dukkan sauran al'umma saboda sun girmama mu sun muna tarbe na musamman amma kuma muna roƙonku ku ƙara kama mana zaman lahiya ya dawo cikin garinmu mu koma gidajenmu sannan kuma ku taimaka mana da abinci don rayuwarmu ta inganta Shekarar bana ɗalibai na zuwa karatu sosai a makarantar shato ta Balayara da ke cikin karamar hukumar karkarar ta Gazar, kuma al'amura na tafiya daidai kamar yadda ya kamata. daga cikin ɗaliban 906 akwai 'ya'yan mutanen da suka baro ƙauyukansu da kuma nakasassu da ke gudanar da rayuwarsu tare ba wata matsala a cewar magabatan makarantar habibu yaye daraktan makarantar shatu balle yara ya yi wa mamata dandakwai ƙarin haske gobori. Karatu na yara yana tahiya yadda ake so tun da har yau bamu samu wata matsala da za ta kama na cikas ba. Muna da ɗakunan karatu 20 daga ta ɗaya zuwa ta shida su goma sha takwas sai jardin danfan ɗakuna biyu 20 kenan. Muna da 'yan makaranta 906 samari 409 'yan mata 417 akwai yaran da suka baro guraren su su 64 maza 43 da 'yan mata 21 da kuma yara masu fama da nakasa 73 wanda suka hada da 'yan samari 34 da 'yan mata 39. Yaran da suka baro guraren su suna samun kulawa ta musamman ba su da wata matsala tsakaninsu da sauran yaran domin ana kulawa da su yadda ya kamata. Kun ga ɗakunan karatun har da ma hanyar hucewa da masu fama da nakasa ke da kwai. Muna da 'yan makaranta 113 da ke shirin zana jarabawa cewa da 'yan ta shida. A cikinsu 44 maza ne, 69 'yan mata. Suna ɗaukan darussa cikin ɗakunan karatu guda uku. Sam dai sun kalkala su hinza. haɗin gwiwar da ƙungiyoyin ma'aikatan kafafen yada labarai masu zaman kansu sun gana jiya da sakatare general na ofishin ministan kwadago sun tattauna kan halin rayuwa mawuyaci da manema labarai na kafafe masu zaman kansu ke fuskanta ɗaya daga cikin magabatan haɗin gwiwar ya yi wa hassan nuru abdulrahman ƙarin bayani lalle sanin kowa ne a 'yan kwanakin da suka wuce mun yi yunkurin yin gwagwarmaya domin kwato ma 'yan uwanmu abokan aikin mu su. mutane da dama za su yi shekara da shekaru suna gudanar da aiki amma ba a rubuta su sama asusu wanda zai ba su kariya ko da sun ta ritaya ko kuma sun samu wani hatsari a cikin aikin su wadda doka ta ba da dama bayan mun haɗu da shi ministan da ke kula da harkokin sadarwa na ƙasar mu ta Nijar jiya lalle mun rubuta ma wato ministan da ke kula da harkokin kwadugo da aikace-aikace to lalle mun ji daɗi kwarai minista ta turo muna babban sakatare janar na wannan ma'aikata a halin da ake cikin muna iya cewa mu mun gamsu irin yadda dai suka tarbe mu da irin yadda muka ji kalamansu domin a saka tsari bisa kan aikin jarida a cikin ƙasar mu ta Nijar. sai rahoton namu na yau rahoton musamman akan muhalli na wani alhamis sai kai mu a birnin gaure gundumar boboi inda tafkin garin da bai fakewa ke fuskantar barazana ta dusashewa wannan hali na faruwa ne sanadiyar dalilai da dama da suka hada da tasirin sauyin yanayi in shi masu ruwa tsaki daban-daban ga karin bayani a fasarar rahoton umu umaru mazaunan da'irar birnin gaure na fuskantar al'amuran canjin yanayi da suka danganta da soma bushewar tafkin peta ola Hadiza Umaru wata mata da ke zaune a kusan tafkin yau da shekaru 60 ta nuna mana irin canjin da aka fuskanta. da na aka yin wanka na aka wanke. da rubuci na gohoho ruwa ga sunan hori kar sai ke ji tsoron su ke mun shekara sittin yanzu duk abin da ni sani ni ban ganin ka ta'ura ba babu shi yanzu ba gashi nan duk sun gine shi ba to da ruruwa na duka ga sunan hori kar ruwan sun lalace ci gari ya yi dauɗa kwarai suna diban kihi suna ɗiban abin gamdobin nan suna gina suna kwabi amma duk da unhwanin da an kai da shi da wallahi ni ban ganar ba babu shi kai min dindin da wuri bai jayewa yanzu ko ke gasar shi bidi shi kwahi. kusan tabkin al'umma maza da mata yara da manya na gudanar da ayyukansu daban-daban amadu hamani mai yin birgin laka yau da shekaru hamsin ya bayyana cewar rashin kulawa ita ta sa tabkin ya bushe ina da shekaru hamsin ba ɗaya da nake aiki a nan wallahi wannan lalacewa wannan fadamar shine ba ta samun gyara ne yadda ƙasa ta mamaye fadamar gyaranta yana da wuya idan kuka duba tun daga nan wajen har zuwa wancan bangare duka cikin fadamar ne amma yau ba aiki idan ana gyara fadamar da amfanin da za a samu bai da iyaka wallahi don karabo magabata sun nuna damuwarsu matuka a game da yadda matsalolin canjin yanayi suka gurɓata wannan tafkin Yanzu duba da wannan lamarin na sauyin yanayi, wannan tafkin ya rasa da yawa daga cikin darajojin shi na da. Ruwa sun rage sosai, sannan tafkin ma kanshi cike yake da ƙasa, ga kuma ledodin dauɗa da suka cika shi da wata ciyawa ciyawa. Idan ba mu yi hankali ba, wannan tafkin wanda a da muke alfahari da shi sosai, shafewa gaba ɗaya zai yi wata rana. To Marila, masu mu an muka ƙarshen wannan shiri a huta lahiya.